Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 20 ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba, 'yan bindiga sun kashe wasu 'yan China tara a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. An ba da rahoton kashe farar hula ashirin a wasu hare-hare daban-daban a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Sannan kasashen Iraki da Iran sun rataba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar tsaro jiya Lahadi da ta hada da kare kan iyakokinsu. Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an sake zaben gwamnan jihar Lagos, Sanwa Olu, karo na biyu a matsayin gwamna na jihar kana hukumar zaben najeriya ta inec ta ayyana ahmed aliyu na apc wanda ya galaba a zaben gwamna a jihar sokoto farko dai muna allah godiya da ya babu wannan nasara insha allahu muna tabbatar ma jama'a jihar sokoto da najeriya baki daya cewa jam'iyyar apc a jihar sokoto za ta zama gwamnati ta gari wadda za ta kula da matsalolin mutane wadda za ta saurare su a jihar kano ko inda fafatawa ta yi zafi tsakanin nasiru yusuf gawuna na jam'iyyar apc da abba kabiru yusuf gida-gida na jam'iyyar nnpp hukumar zaɓe ta inec dai tana gab da ba da sakamakon zaɓen sai dai ba a riga an yi hakan ba a kaduna kuma an ɗage zaman karɓan sakamakon zaɓen ne har sai yau da rana idan allah ya kai mu a jihar adamawa kuma inda mace ɗaya tilo ta fito tana takarar gwamna aisha binani batun bai bambanta da irin wanda inec ta gaza ba da sakamakon zaben ba wanda ta ce za ta yi hakan a yau da rana kenan da karfe goma sha biyu za mu kuma kawo muku wani taron manema labarai da hukumar inec ta yi a birnin tarayya abuja inda ta bayyana irin nasarori da ta samu bayan zaben shugaban kasa amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. 'Yan bindiga sun afka wata mahaƙar ma'adinai da canawa ke tafi da ita wadda ba da daɗewa ba aka buɗe a jamhuriyar Afirka ta tsakiya suka kashe canawa tara baya ga biyu da suka raunata je lahadi a cewar hukumomi. To amma gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawaye wadda da farko wasu suka zarga da kai harin. ta fitar da wata takardar bayani daga baya a ranar inda ba tare da gabatar da wata hujja ba ta zargi rashawa mayaka daga kamfanin sojin mayakan nan na wakna da haddasa tashin hankalin harin wanda aka kai da asibahin jiya lahadi ya faru ne 'yan kwanaki kawai bayan da wasu 'yan bindiga suka sace wasu canawa uku a yammacin kasar daura da kan iyakar kasar kamaru al'amarin da ya sa shugaba faustin archen todera ya ruga china don baya da tabbaci ga masu saka jari an ba da rahoton kashe farar hula ashirin a wasu hare-hare daban-daban a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo wadda ke fama da tashe-tashen hankula inda aka kuma sake shiga fafatawa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen m23 abinda majoyin yankin suka gaya ma kafar labarai ta afp kenan jiya lahadi a lardin ituru an zargi mayakan kwadeko wata kungiya mai ikirarin kare al'ummar lendu daga wata kabila mai suna hema da kai hare-hare kan ƙauyuka biyar a muhagi da safiyar ranar asabar zuwa yanzu mun kirga gawarwaki goma sha biyar yawanci mata yara da tsofaffi a cewar anon lokuwa sarkin wani ƙauye an kuma samu rahoton kashe mutane akalla tara a unguli da ke kibu ta arewa mai makwabtaka da wurin kuma ana zargin 'yan tawayen adf masu alaka da isis da kai harin a cewar sarkin ƙauyen kambale kwamboso an jima kadan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan hukumar zaben najeriya ta inec ta bayyana gwamnan jihar lagos mai ci yanzu a matsayin wanda ya samu nasara a zaben gwamnan da aka gudanar a jihar baban gidan jibirin na dauki da karin bayani a wannan rahoto having satisfied the requirements of the law, and also having the highest number of podcasts and da aka bayyana sakamakon zaben gwamna a shalkwatan hukumar zaɓe na inec da ke birnin lagos kenan bayan matsalar da aka samu da ya kai ga gudanar da wani zaɓe a wasu mazaɓu na karamar hukumar ete osa a jiya lahadi sakamakon zaben da hukumar zaɓe a jihar lagos ta fitar ya nuna cewa baba jide sanwa olu ya samu kuri'u fiye da dubu ɗari bakwai da sittin da hudu da ɗari ɗaya sai wanda ya zo na biyu dan jam'iyyar leba ba deborah rodis vivo wanda ya samu kuri'u fiye da dubu dari uku da goma sha biyu sai kuma dan jam'iyyar pdp mai kuri'u fiye da dubu sittin da biyu ga dai abin da shi ma gwamna babaji dai san olu ke cewa game da sakamakon zaben democratic process. the Russians have spoken, standing in hand of fellowship to you. No gwamna babangida sanwo-olu ya bayyana cewa wannan nasara ba nawa ba ne kadai nasara ce ta mu al'ummar jihar lagos kuma za mu yi iya mu na ganin ci gaban jihar lagos muna fata za a haɗa hannu domin ciyar da jihar lagos gaba tuni dai yan adawa suka yi watsi da sakamakon zaben tare da zargin an yi magudi a zaben alhaji ado sai abu dan sudu wani shugaban kungiyar yan arewa ne a lagos wanda kuma ya bayyana ra'ayinsa game da wannan zaɓe da aka gudanar. Su waɗanda ainihin suka sha ƙasa to kawai su rungumi kaddara su miƙa komai ga Allah kuma su san Allah ne ke ba da mulki ga wanda ya so kuma ke karɓe shi ainihin ga wanda ya so don haka sai dai su yi haƙuri kuma su hare gaba amma wannan da aka yi an yi shi lafiya an gama lafiya kuma Allah ya ba ya ci nasara kuma ya ci nasara. Sabanin nasarar da jam'iyyar Labour ta samu a zaben shugaban kasa a nan Lagos a wannan karan dai ta kasa kai bantanta. 'Yan siyasa da dama dai sun bayyana takaicinsu na kin fitowar jama'a domin kada kur'unsu a wannan zaɓe sabanin abin da ya faru a zaben shugaban kasa. Jihar Lagos dai na da masu katin zaɓe fiye da miliyan bakwai to sai dai kuma sakamakon zaɓe ya nuna cewa da ƙyar waɗanda suka kada ƙuri'an suka kai miliyan ɗaya babin ya jibrin murya amurka daga lagos a gaida baban gidan jibrin da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To baba kasashen Iraki da Iran sun rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar tsaro jiya Lahadi matakin da a cewar jami'an gwamnatin Iraki na da zimmar haɗa kai da yankin Urdawan Iraki inda Iran ke cewa 'yan tawayen Urdawa na barazana ga tsaronta. Yarjejeniyar tsaron ta bai ɗaya ta kunshi haɗin gwiwa wajen kare kan iyakokin ƙasashen biyu da kuma inganta haɗin kai a fannoni daban-daban na tsaro. a cewar wani bayani daga ofishin firaministan iraki sakataren majalisar tsaron koli ta iran ali shamhani ya rataba hannu kan yarjejeniyar da mai bayar da shawara kan harkokin tsaron iraki kasim al-araji a gaban firaministan iraki muhammad al-sudani a cewar ofishin firaministan gwamnatin burtaniya jiya lahadi ta ce za ta fara ta sakeyar masu neman mafaka a burtaniya zuwa kasar rwanda cikin 'yan watanni masu zuwa to amma sai fa idan kotunan burtaniya sun yanke hukunci cewa matakin wanda ake takaddama a kai bai saba doka ba ofishin harkokin cikin gida ya ce yana kokarin fara jigilar kafin lokacin bazarar sama tunda sakatariyar harkokin cikin gida soila braverman ta ziyarci kasar ta gabashin afirka don jaddada aniyar gwamnati mai ra'ayin riƙau din ta wajen aiwatar da shirin a kigali babban birnin kasar ta rwanda soila ta gana da shugaba paul kagame da kuma firaministan wato ministan harkokin waje vincent birut ta kuma ziyarci sansanin da aka tanada don tsugunar da waɗanda za a kawo daga birtaniya ɗin an jima a gaida ibrahim garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla bayan nasara da ta samu a zaɓen shugaban ƙasar najeriya jam'iyyar apc mai mulki tana ci gaba da samun galaba a wasu jihohin ƙasar. daga cikinsu akwai jihar sokoto da ke arewa maso yamma inda jam'iyyar ta kwace mulki daga hannun jam'iyyar pdp mai mulkin jihar daga Sakkwato muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton fatar da 'yan najeriya ke da ita ta ganin sun samu abin da suka zaba a zaɓuɓɓukan da suka yi na ranar goma sha takwas ga watan maris ta fara zuwa wasu da farin ciki yayin da wasu kuma takan zo musu ba da daɗin rai ba magoya bayan jam'iyyar apc mai adawa da gwamnatin jihar sokoto yanzu haka suna cike da farin ciki da mai wanda suka zaɓa ya jagoranci jihar ahmad aliyu sokoto ya samu galaba inda ya doki 'yan takara goma sha shida da suka nemi zama gwamna a jihar babban jami'in tattara sakamakon zaɓen gwamna a jihar farfesa armiya uhamisu shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen ma ya ce ahmad aliyu sokoto ya lashe zaɓen ne da ƙuri'a 453,661 yayin da wanda ya zo na biyu sa'idu umar na jam'iyyar pdp ya samu ƙuri'u 404,632 zad aliyu ahmed sokoto of the apc having satisfied the requirement of the law is declared the winner and is returned elected bayan ayyana wanda ya lashe zaben na zanta da wakilin jam'iyyar apc a wurin tattara sakamakon kuma ministan 'yan sandan najeriya muhammadu mai gari gyadi farko dai muna allah godiya da ya babu wannan nasara kuma mun imani cewa duk abin da ya faru tsari ne na ubangiji kuma mun karbi wannan nasara da allah ya ba mu hannu biyu kuma muna masa godiya insha allahu muna tabbatar ma jama'ar jihar sokoto da najeriya baki daya cewa jam'iyyar apc a jihar sokoto za ta zama gwamnati ta gari wadda za ta kula da matsalolin mutane wadda za ta saurare su kuma wadda za ta yi musu ayyuka na ci gaba in Allah ya so. A haujin wanda ya zo na biyu kuwa wanda shine ya tsaya wajen biya mai mulki a jihar ta PDP takara Sa'idu Umar wakilin jam'iyyarsa wanda kuma shine kwamishinan albarkatun a jihar Sokoto Dahiru Yusuf Yabo ya maganta akan wannan sakamakon. Yau kamar yadda ka sani an haɗu sakamako don haka ba wani abin zance illa Allah ya tabbatar da alheri. kuma Allah ya sa wannan abin shi ne alheri ga jama'a mutanen Sokoto gaba daya da Najeriya gaba daya. To gaskiya ni dai a matsayina na wakilin jam'iyyar pdp ko kuma in ce ritanin ofisa na dan takara da sauransu bayan wani abin da ce game da wannan wannan hakke ne dan takara da jam'iyya amma dai ni abin da aka ce yanzu in yi na akwai statement din da mai girma gwamna ya na cewa idan sakamakon zaɓe aka hito da sakamakon zaɓe za mu karɓe shi da hannu biyu amma ba shi ka sa ko wani irin sakamakon zaɓe mu karɓe shi ba idan akwai wasu matsaloli a ciki ana ya bincika daga baya ɗauki mataki amma dai as far as abin da aka yi yanzu gurguran hali mun gamsu da abin da an kai a jihar kebe ma wadda ke makwabtaka da jihar sokoto an kammala tattara sakamakon zaben gwamna daga dukkanin kananan hukumi 21 da ke jihar kuma na zanta da wani abokin aiki wanda ya halarci wurin da aka tattara sakamakon zaben wato yazidu umar to zuwa yanzu dai shi baturin babban baturin zaɓe da ke tattara sakamakon sakamakon ya ayyana wannan zaben a zaman wanda bai kammala ba saboda ya bayyana cewa dukkanin ƙananan hukumomi 21 da ke jihar kebbi a karamar hukumar mulki ɗaya ce kashal ba a samu inda aka soke zaɓen ba kuma zaɓen inda aka soke din adadi ne ya kai dubu casa'in da wanda yake kuma ratar da ke tsakanin waɗanda suka samu galaba a wannan zaɓen wato jam'iyya mai mulki da kuma babban jam'iyyar adawa dubu arba'in da wani abu ne to saboda haka ya ce bisa wannan kuwa babu hujja da doka na cewa a ayyana wanda aka da wannan a zaman shine ya lashe zaɓen sababbin shugabanni da jama'a suka yi abu ne da ke nuna fata da suke da ita ta samun shugabanci na gari wanda zai kai najeriya ga dawamammen ci gaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya sai da muhammad nasir da wannan rahoto da ya aiko mana to yanzu kuma bari mu leƙa jihar kano inda a halin yanzu muke tare da wakilinmu mahmud ibrahim kwari kai tsaye ta wayan tarho daga shalkwatan hukumar inec a jihar kano mahmud idan kana sauraren mu kana jin mu wani irin hali ne ake ciki a jihar kano game da eh, sakamakon zaɓe to baba kamar yadda watakila masu saurare ba za su kasa ji ba ko su gani da misalin karfe uku na ranar jiya ne aka fara tattara sakamakon zaɓe na gwamna a nan shalkwatar hukumar zaɓe ta inec a kano kuma an kammala wato da misalin karfe uku na daren nan da ya wuce to amma wato an gama tattara ko gabatar da rahotanni ko kuma sakamakon zaɓe daga ƙananan hukumomi arba'in da hudu na jihar kano kuma karamar hukumar dala ita ce ta zama ta karshe da karfe ukun daren nan to yanzu abin da ake ciki kwal da ake ciki shine wato daidaita alkalma da shi babban baturen zaɓe farfesa ahmad dako ibrahim yake yi saboda ya zo bayan ya kammala ya yi bayani cewa kamar watakila akwai wato bambanci da ya samu na tazara tsakanin manyan jam'in da suke wato fafatawa an sami tazara ta kusan ƙuri'u 130 to amma kuma akwai wato soke-soke da aka samu a akwatuna daban-daban na fadin jihar kano wanda adadinsu ya kai wato mutanen da suka rijista a wannan wuri ba ya kai mutum dubu ɗari biyu da saba'in da uku da ɗari hudu da arba'in da biyu da aka yanzu yana tantancewa ne cewa inda aka soke ɗin nan menene ya biyo baya fada aka yi ko kuma a an yi zulakin kurku ne misali da haka sai ya tantance ya gane ya ware kowace cewa misali kuri'a kaza da aka soke an soke ta ne sakamakon tarzoma da aka yi sannan kuri'a kaza kuma a akwatu kaza ko kuma a mazaɓa kaza an soke ta ne sakamakon arin gizon ƙuri'u da aka yi. sama cancancewa sannan kuma zai faɗi matsaya. To Mahmud ah, kamar yadda ka ce akwai ah, abin nan rata da aka samu na dubu ɗari da talatin wane ne akan gaba da ke da wannan ratan da mai bi masa? Jami'ar NPP ita ce da wato kan gaba da wannan tazara da na ambata maka. Amma kamar yadda shi bayani kafin bayan da aka kammala karɓar sakamakon zaben ita karamar hukumar dala ya ce zai yi wannan aikin tantancewa sannan kuma zai faɗi sakamakon zaɓe ko kuma matsayar abin da doka ta faɗa. sai ya waɗannan alƙalma tukuna. Yaushe ake sa ran za a faɗi sakamakon zaɓe To um, zuwa yanzu dai muka yi ɗazuna muka yi sallah kuma yanzu shi shi kaɗai ne a wannan zaure yake wato tattara alkalmansa saboda haka kowane lokaci daga yanzu idan ya kammala tattara waɗannan alkalma eh. zai sanar da wato halin da ake ciki. To mun gode kwarai da gaske mamu da wannan ƙarin bayani da kamin kuma da yardan Allah idan mun samu wani abu za mu kawo muku. to bari kuma mu shiga wato jihar kaduna inda wakilinmu isa lawal ikara ya ya ce hukumar zaɓe ta anya ta ɗage karɓar sakamakon zaɓe har sai wato da, daga jiya yammaci lahadi kenan zuwa yau litinin da rana ga kuma rahoton da ya haɗa mana aa 20 abc 115 apc Ci gaba da karban sakamakon zaben gwamna a jihar Kaduna kenan cikin daren jiya Lahadi inda aka karbi sakamako daga kananan komi goma sha tara cikin ashirin da ukun da ke jihar Kaduna. Kafin ɗage karɓar sakamakon zaben zuwa yau Litinin da karfe goma sha biyu rana. mataimakin shugaban jami'ar usman dan fodiyo farfesa lawar suleiman bilbil shine babban jami'in da ke karban sakamakon zaben gwamna a jihar kaduna yanzu mun kare na yau a saura local government guda hudu a cikin hudun na wurin akwai birnin gwari sai kuma gobe za su taso mun san kuma tahiya wurin nan ba sauri gare ta ba da mu dawo mu ɗauki biyu sannan mu ƙara birai mu ɗauki biyu shine muka ce in Allah kai mu gobe za mu hara karfe goma sha biyu lokacin kowa hudun nan suna nan sai mu yi su mu kare gabaki dayan Allah ya nuna mana zuwa yanzu ya ka kalli yanayin yadda aka gudanar da zaben nan bai su abin da aka waɗi kaga ai baya tsaniya ya ba tashin hankali ba wanda ya wani complain so mun sa rai cewa insha Allah komai muna bisa daidai ne kwamishinan yan sandan da ke kula da zabe a jihar Kaduna CP Babaji Sunday ya ce komai na tafiya daidai to alhamdulillah komai na tafiya cikin lumana kamar yadda ka gani mun gamsu wani aiki al'ummar Kaduna mutane su kara hakuri su saurari sakamakon tunda ana kan tattarawa. To komai wakilan manyan jam'iyyun da suka shiga wannan zaɓe na jihar Kaduna ke gani game da yadda hukumar zaɓe ke tattara alƙaliman zaɓen? Sunana Comrade Danjuma Bello Sarki kuma ina wakiltar jam'iyyar PDP ne a nan. Eh to gashi nan dai yana gudana muna kallo ba gama ba an karbi sakamako daga ƙananan hukumomin sha tara wanda aka ce gobe mu dawo karfe goma sha biyu amma kun gamsu da yadda ake karban sakamakon eh to muna da duddubawa mu gani honorable awal tafoki shugaban jami'ar labour party na jihar kaduna ya ku kalli yadda ake karban sakamakon nan eh ba laifi yana tafiya da kyau kun gamsu da yadda abin ke. eh gaskiya mun gamsu sunana ya haya baba fate ni ne nake wakilcin jam'iyyar apc na jihar kaduna wajen hada wannan sakamakon zaben dan takarar gwamnan jihar kaduna an karbi sakamakon zaɓe a ƙananan hukumomi goma sha tara wanda insha allah gobe karfe goma sha biyu za a sana guda hudun nan kuma a sanar mu da al'umman jihar kaduna waye sabon angon su abin da nake nufi sabon gwamnan jihar kaduna wannan dai shine karo na farko tun bayan zaben shekarar 2011 na gwamna a jihar kaduna kaduna da zaɓe ya yi zafin da kowace jam'iyya cikin manya biyun da ke kan gaba ke ganin za ta iya lashe zaɓe saboda yadda suke dab da dab da juna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida Isa Laule Kara da wannan rahoton. Ta yanzu kuma bari mu yi jihar Adamawa inda mace ɗaya tilo ta fito takarar gwamna Aisha Binani karkashin jam'iyyar APC mai adawa tana karawa da Ahmed Bintiri na jam'iyyar PDP wato gwamna mai ci a yanzu a jihar da ke zama jihar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Atiku Abubakar. salisu lado garba shine wakilin sashen hausa a jihar adamawa kuma ya mana ƙarin haske a wata tattaunawar da muka yi da shi To baba abinda da yake faruwa yanzu a jihar Adamawa batun tattara sakamakon zaɓe shine an riga an gama kawo ƙuri'un jihar Adamawa na ƙananan hukumomi goma sha takwas daga safiya zuwa karfe shida na yamma. daga nan sai shi ainihin wato baturen zaɓe ya ɗage zaman ya zuwa karfe goma na daren yau za a ci gaba an ci gaba kuwa aka kawo ƙuri'un ƙananan hukumomi guda biyu ya zama to an samu ƙananan hukumomi ashirin dama hmm. kuma jihar adama tana da ƙananan hukumomi ashirin da ɗaya da ɗaya eh an samu sarƙaƙiya da kartan ƙasa da nuna wa juna yatsa hmm. tsakanin jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc akan sakamakon zaɓe na karamar hukumar fufore wadda kuwa ƙaramar hukumar fufore tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi manya masu girma a jihar adama to sai shi malamin zaɓe wadda ya je karamar hukumar fufore ya bugo waya cewa ai an tare shi an kwace takardar shaidar rubutawa wato result sheet an sa an yi an gizon ƙuri'u wa jami'ar apc wadda aka ce jami'ar apc ta ci ƙaramar hukumar fufore da ƙuri'u dubu talatin da bakwai da wasu 'yan ɗaruruwa a kayi to wannan sakamako ne jami'ar pdp ta ce ta kuma bata yadda ba bata aminta ba bata kuma gamsu da wannan batu ba hakan ya sanya su karan kansu 'yan pdp suka dunguma suka yi karamar hukumar fufore su ma yan apc suka dunguma suka yi karamar hukumar hufore inda bayan sun je can shi kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa sai ba da umarni cewa ejen ejen wato wakilan jam'iyyu da suka shaida zabubuka da aka yi a ƙananan a karamar hukumar hufore su zo headquarter domin su sanar da shi halin da ake ciki da sakamakon da ke hannunsu to garin ajira hakan ne har zuwa yanzu haka da muke ciki an kasa sanar da sakamakon zaben karamar hukumar gobore wanda ita ce kuma ta ƙarshe ita ce ta ƙarshe ɗaya tilo da ta rage hmm. domin kowane ɓangare suna da nasu sakamako jam'iyyar pdp tana da nata sakamako sannan haka kuma ita jam'iyyar apc ma tana da nata sakamako Wato maganan ka da nufin akwai alaman duk wanda zai yi nasara a fufure din da kwai zai iya zama wanda ya lashe zaɓe? e kwarai kuwa domin hakan ne ma ya sanya aka yi takarsan ƙasa da nuna wa juna yatsa tsakani saboda ita ce dai kadai ainihin karamar hukuma da ta rage wadda ba a yi na sakamakonta a hukumance ba. To Salisu Lado Garba kenan. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma bari mu je ga wannan rahoto inda hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana cewa ta yi amfani da korafin manyan jam'iyyun hamayya wajen inganta zaben gwamnoni da wato da ta gudanar fiye da yadda ta gudanar a zaben shugaban kasa a watan jiya. INEC ta ce fiye da kashi 90 da na sauke sakamakon ta hanyar na'urar bivas ya yi aiki a zaben gwamnoni da 'yan majalisar jiha duk da cewa an kashe ɗaya daga cikin jami'an hukumar ga dai nasar adamu hikaya da ƙarin bayani daga birnin abuja This time around, our staff were waiting for the voters at the polling unit, and it was not the other way around. Kwamishinan labaru da wayar da kan masu zaɓe na hukumar Festus Okoye ke magana bayan taron manema labaru. Yana mai cewa zaben na gwamnoni da 'yan majalisar jiha har jami'an zaɓe ke jiran masu kada ƙuri'a, kuma sauki alƙaluma a na'ura ya kai kusan kashi 90 cikin 100. I can give you off the state where the staff has been killed, but uh, we are compiling. Ga kashe ɗaya daga ma'aikatan hukumar, Okoye bai ambaci jihar da hakan ya faru ba. Yana mai cewa za a fito da ƙarin bayani, amma wata ma'aikaciyar da da aka yi tsammani ita ma rutsa da ita daga bisani an gano tana kwance a wani asibiti. Oko ya ce duk bukatun da 'yan hamayya suka bayyana a lokacin da dan takarar PDP a Atiku Abubakar da jagoranci zanga-zanga zuwa hukumar an shawo kansu a lokacin zaben jihohi. daga jihohin dan takarar nnpp a yobe alhaji garba umar ya ce zai gurfanar da inec a gaban kotu don rashin sanya cikakkiyar alamar jam'iyyarsa a katin kada kuri'a sai ba a saka kwandon da kayan marmarin ba kawai aka yi wani abu mai duhu kai a gudan aka bari a shan shi ne alamar wanda kuma magoya bayan mu sun kasa ganin wani din balle su jefa mana kuri'a mu mun fita daga cikin tattara zaɓe saboda ba mai da zaɓen ba da tattara shi mu ba mai da alƙalaman da ake tattara ba alhaji garba umar idan an gama tattara wannan ma gaba zaɓe ko da an yi zaɓen daidai ba mamaki kai tsaye bai tambaya ya ce kun ga ba za ku lashe zaɓen ba ne ya sa ku wannan matakin. to ai <clears throat> in ma ba za mu lashe ba amma za mu lashe sai a yi mana adalci tukuna dole ne mu kuma za mu je kotu akan wannan. shi kuma idris musa tijjani daga adamawa ya ji hankalin hukumar zaben ne na tabbatar da ayyana ainihin wanda ya lashe zaben a jihar inda ya ce masu labarun yanar gizo na ruɗa jama'a. ina kira ga hukuman inec don allah kamar da aka yi zabe lafiya adamawa ta yi gaggawa ta yi announcing wanda ya ci zabe a bashi kayansa don mu samu zaman lafiya. ba mamaki ai ba a gama komai da komai ba ne ya jawo wannan jinkirin sanar da sakamakon? Babu an gama kome da kome. INEC ne ya rage mata akwai lokal gamman ukun da ba su karba ba. Mun cika lokal gamman da song da fofore. kuma ka ana yada labarun da ba daidai ba ne a eh ana yada labarun da ba daidai ba a can ranar gizo da ake kira social media turance so kaga wannan abun bai dace ba zai kawo tension zai kawo problem a state din anan okoye ya ce hukumar na aiki don yan najeriya ne kuma tana da yanci ba waya a karkashin wani take ba we reflected the logo of all the registered political parties on the ballot paper kafin mu tafi zabe mukan kira jam'iyyu mu nuna musu alamun da za a yi amfani da su na jam'iyyunsu su kuma amince kuma hakan muka aiwatar. Hukumar zaben za ta sake zaɓe a wasu mazaɓu a jihar Abia don yadda 'yan banga suka wargaza zaɓe a rumfuna. Da alamun dai iya abin da ainihin za ta iya ambatawa kenan sauran korafi kuma sai an gamu a kotu. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasura da Maili kaya da wannan shirin. To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a labarin baba yan bindiga sun afka wata mahakar ma'adinai da canawa ke tafi da ita wadda aka buɗe kwanan nan a jamhuriyar afirka ta tsakiya suka kashe canawa tara baya ga biyu da suka raunata je lahadi a cewar hukumomi To amma gamayyar kungiyoyin 'yan tawaye wadda da farko wasu suka zarga da kai harin ta fitar da wata takardar bayani daga baya inda ba tare da gabatar da wata hujja ba ta zargi rashawa mayaka daga kamfanin sojin hayan nan na wakna da haddasa tashin hankalin an ba da rahoton kashe farar hula ashirin a wasu hare-hare daban-daban a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo mai fama da tashe-tashen hankula inda aka kuma sake shiga fafatawa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen m23 to da masu raro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wato karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri ciki har da sakamakon zabukan gwamnoni na najeriya idan mun samu za mu kawo muku yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawe da ma muhammad hafiz baballe da ya taimaka mana a wannan kira da muka yi a kano da kuma wato injiniyanmu na wannan safiyar mr carl baba yakubu makeri ne nake sallama a huta lafiya